in ma kaga gidajen mai a rufe ko cike da dogon layi a nan Abuja bayan sanar da rage naira goma a litar mai. Take dai matasa 'yan bakar kasuwa suka dau jarka da tiyo suna sayar da man da tsada. Wakilin misali Shehu Ashaka ya zaga birnin. Kai ba wani tasiri da za a ce gaskiya wannan abin yayi saboda mafi yawan gidajen man sun kulle wanda kuma kai su ma'aikatan gidajen man kai magana da su sai su nuna cewa to ai su man nan fa da tsada suka siya kuma su har yanzu ba a aiko musu da wani abu a rubuce cewa man nan an mai da shi naira tamanin da bakwai ba. ko da dai mutane sun yi murna a Sokoto don ragin ba wani abu na zahiri da ya sauya in ji wakilinmu Murtala Faruk sanyin Sanyinna. mutane sun riga sun ta'allaka cewa dama wannan farashin man fetur din ba wai an yi shi ne saboda jama'a ba ko kuma saboda Allah da annabi ba dama sun yi ta hasashen cewa za a rage farashin mai a Najeriya ganin cewa farashin mai a duk kasuwar duniya ya faɗi warwas. Mutane ba su nuna murnar su cewa gwamnati ta duba irin matsalolin da talakawa ne ke ciki ba ta tallafa ta wannan bangaren. Gaskiya Nasiru ba wani abu na musamman da zaka ce gashi mutane sun yi domin nuna in fact idan ma ka ziyarci ko kuma kuma kaga mutane dai ba ma wanda zai ma ɗauka cewa an yi wani a ragin mai ko kuma ƙarin mai akwai ma wasu mutane ma da na zanta da su kuma da na zanta da su duk da abin da suke magana cewa ba wani rage mai da zai yi tasiri ko kuma zai faranta wa 'yan Najeriya rai irin idan da an mai da shi daidai yadda marigayi shugaba Umar Musa rado ya mai da shi wato naira sittin da biyar kenan a lita ɗaya abinda suke bayyana mai ra'ayin cewa wannan ne kai watakila zai sa 'yan Najeriya su bayyana murnar su karara cewa lallai yanzu an rage musu farashin man fetur. Bauchi kuma in ji Abdulwahab Muhammad sun yi wa lamarin fassarar siyasa ne. A gaskiya da haka na tambayi wasu shin yaya wannan ragi ya zo muku? Su suka ce fa kuma wannan rage an yi domin wai a jawo ra'ayinsu ne su zaɓi Goodluck to babu wallahi akwai wani wanda ya ce mun shi ko da naira biyar ne aka mai da mai in dai wai gwamnatin gullan ne gara ma a mai da ita ko naira ɗari ne don saboda kawai ba sa yin wannan gwamnati. Wannan tunanin dai bai sauya ibadan ɗin jihar Oyo ba ga wakilinmu Hassan Umaru Tambuwal. Wasu ma na cewa ai siyasa ce, wasu na cewa ma bai kamata a ce an rage kuɗin ba, wasu na cewa wannan rage kuma su dame su ba, domin abinda da rage wannan yake nufi a ra'ayoyin wasu wai don kaɗa wa gwamnati mutum yanzu ƙuri'a ne amma sun ce wannan bai dame su ba su ko a rage ko a ƙara ko a bar shi yadda yake dai ba ruwansu akwai inda suka sa gaba kuma akwai inda suka sun shiga da kurkuru. Jihohi masu fuskantar kalubalen tsaro zai yi wuya su ji tasirin rage farashin a kankanin lokaci in ji Haruna Dauda a Maiduguri. Wallahi babu wani tasiri saboda har yanzu ba su bi ma umarnin da gwamnatin tarayya ta ba su masu gidajen man illa ma haifar da karancin mai a cikin gari don kusan gidajen man gaba ɗaya sun rushe da shi gidajen man su saboda cewar wasu ma suka sai da man haka asara ne. Face hukumomi sun zuba ido matuka tasirin ribar rage farashin litar mai ba zai taimaka makewancin yawancin talakawan Najeriya ba. Nasiru Adamu Alhikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.